وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنهاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wani masallaci mai albarka masallacin al'imam al-bukhari da ke na zaki a cikin gari na kano a wani yammaci na laraba na ran yau bakwai ga watan juma da tsari hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 kuma shi ke daidai da sha uku ga watan biyu miladiya ta 2019 a wani majalisi da muke karatu cikin littafin da mai suna alwabiru sayyid wa rafi'ul kalimin tayyib wallafar mashurin malamin nan al'imam al'allama eh, shamsuddin أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ولا شيء درس من نبا na ɗari da sha ɗaya daidai muna cikin fasili na goma sha bakwai wanda yake magana a kan azkarul karbi wal gami wal wato zikirai da suke da alaƙa da damuwa da ainihin bakin ciki da tashin hankali da mutum zai iya samun kansa ciki da ya kamata ya ce ah, mun fara hadisin farko hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu inda al-karbi la ilaha illa allah al-azim al-halim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم شوى النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء يقول عند الكلب إذا متدى موات الثابيشي أو تلوى كان يدعو عند الكلب إلى أن يقدعه عند شبدا موات a wata wayar kana idza hazabahu amrun wato idan wani al'amari ya dame shi ya kan faɗi waɗannan kalmomi an kira wasu addu'a ko dai saboda su a karan kansu faɗarsu ɗin manufar faɗarsu ɗin ita ce addu'a ita ce roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya yi wa bawa abinda yake cikin na damuwa ko ya tallafa masa ya fi karfin abin da yake gabansa wanda ya taso masa saboda ko da a ciki babu lafazin addu'ar ba amma muradin makasudin fadarsu ne roƙon Allah ko kuma zan shimfiɗa daga baya addu'ar ta biyo baya wato mutum ya fara fadarsu sannan kuma ya yi addu'a kamar yadda zuci wasu ruwayoyi da ke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su sun bada sannan kuma ya addu'a kamar da ya zo a cikin ruwayar abd ibn humaid al-musnad nashi waɗannan kalmomi wanda za mu ga cewa sun kunshi girmama Allah subhanahu ta’ala da tawassuli da sunayensa masu tsarki masu mafiya kyau domin bawa ya samu biyan bukatarsa a wurin Allah subhanahu ta’ala ce la ilaha illallah al-azim la ilaha illallah al-azim babu abun bauta da gaskiya sai Allah mai girma kuma mai hakuri la ilaha kore abin bauta ba Allah ba wanda shine yarda da cewa babu wani abu da ya cancanci a bauta masa a sama ko a ƙasa komai matsayinsa komai darajarsa komai martabarsa illallah sai Allah shi kadai ita ce wannan kalimatun tauhid tabbatar da uluhiyya ga Allah subhanahu wataala wanda shine aslul tauhid shine ginshikin tauhidi shin kadai ta Allah wanda komai akan wannan kalmar yake ginuwa don haka dukkan wata bukata ta bawa dukkan wani abu da bawa yake nema a wurin Allah subhanahu wataala to zai gina shi ne akan wannan kalma Yadda da wannan kalma da mika wuya gare ta shine wato babban sanadi na samun biyan bukata daga Allah subhanahu wataala shi yasa bawa yake bude sa da ita la ilaha illallah da cewa ya saduda ya yarda cewa shi bawa Allah ne kuma Allah kaɗai ya cancanta bauta masa ba wani ba sannan kuma ka tabbatar da Allah al'azama wanda cewa Allah shi ne mai girma yana da tamamun kudura Allah shi ke da cikakken iko akan komai babu abin da yake gagarsa saboda shi ne mai girma girma na hakika duk wani mai girma na ƙasa da shi yake sauraka shi ne yake da cikakkiyar kudura ta yi abin da ya ga dama san da ya ga dama ga wanda ya ga dama a inda ya ga dama wanda ce ma'anar azama din yani da kamalul ta lillahi azza wa sannan kuma sifanta Allah da alhilmu alhilmu shine hakuri da yafiya da Allah subhanahu ya sifanta da ita kaga ce Allah alhalimu ne alhalimu shine wanda yake da ikon ya rama duk abin da aka yi masa ya yi sakayya ga dukkan wanda ya yi ba daidai ba ya nuna fushinsa da fusatarsa akan dukkan wanda ya ba su masa ba daidai ba amma kuma sai ya haƙura sai ya kyale to babu wanda ya kai Allah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ahada asbara ala al min Allah ba wanda ya fi haƙurin cutar da shi ya haƙura kamar Allah za ka ga buɗina duk bayansa ne halittarsa ne mulkinsa ne komai da muke tukawo da shi sheke ba amma kuma a kullum cikin wasa saba masa muke da kangarewa da turjewa da nuna taurin kai da nuna isa da nuna rashin kunya amma Allah sai kyale mutum ta abin da yake so to babu wanda zai yi wannan a yi ta yi masa a yi ta yi masa a yi ta yi masa bayan kuma komai na kai a hannun sai yake Allah akalla ya ce to zai rike kaya na kaje to za a ce rike kayan sai fakka sabillahi sai za ka sa kanka amma Allah zai ci gaba da baka an tana garewa yana ƙara masa yana garewa yana ƙara masa to wanda yake da ikon ya kama mutum idan ya yi masa laifi amma kuma ya kyale shi ne shine alhalim ubangiji subhanahu wataala ya sifantu da siffar hilmu saman kowa haka ubangiji subhanahu wataala daga cikin alhilmu dinsa yana daga ciki yana ya kunshi tamamin rahma suna alhalim ya salzimin rahma ya salzimin rahmatahu yana ya kunshi rahamar Allah subhanahu wataala domin abinda yake sawa yi wannan shi shine rahamarsa rahamarsa da ta yi wata kowa kowa da kowa zai same ta da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba da na kwarai da ba na kwarai ba da mai masa da'a da mai saba masa kowa ma zai samu wannan rahama kowa gwargwadon yadda Allah ya gada ba ya bashi shi yake raba rahama a na hannu kasar na bai nahnu qasamna ishe ta. aka shi yake rarraba ba kowa da waka ce mai haƙuri ne daga cikin haƙurinsa shi ne ya ji wanda ma in kai aka ce ka ji ƙansa ba ka ji ba, amma shi sai ji ƙansa ya rahamta masa a nan duniya a lahira ne aka je ki keɓar masa da mummune don ya gama yanke wa ɗan adam manzari ya ba shi a rai a nan duniya kan ya gyara ya yi ta ɗaga masa ƙafa har ya mutu bai gyara ba kuma in yaje can ba abin da zai ce wa Allah to a can ne sai Allah ke bance rahama su ga mu'minai wanda suka yi imani da shi suka yarda shi ne abin bauta shi kadai wanda suka yi wannan kuma ya tarkata su yawa za su jahannama ko abin da ya dame shi to saboda haka sunan alhin ya salzimu tamamar rahama da ita ce ake gani kamar yadda sunansa na alhalimu ya salzimu al'ilm ba al'ilm wa ihabat al'ilm ilminsa ya kewaye komai domin babu abin da ɗan adam yake yi da Allah bai sani ba babu abin da zai yi a saba a ƙasa a fili a ɓoye a ciki a waje duk abin da zai yi Allah yana sani da abin to amma kuma zai yi haƙuri ya ƙyale mutum sauraka iliminsa ya kunshi haƙurinsa ya kunshi kuma iliminsa wato kwakwaɗar iliminsa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawassuli da waɗannan sunaye biyu manya-manya al'azim da alhalim domin ya yaye masa abin da yake damunsa saboda yana da tamamul kudura, da babu abin da zai gagare shi duk wata damuwa da kai kake ganin ta dame ka ubangiji yana da ikon yayi ta saboda ka yana daga cikin azamarsa shi ne ya yi maka wannan alfarmar yi maka ya sa ya tawassuli da wannan suna sannan kuma yana daga cikin hilminsa wato haƙurinsa wanda ya ƙunshi rahamarsa cikakkiya ya tausaya maka ya yi maka wannan damuwar sauraka za mu ga sunaye ne guda biyu wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawassuli da su a inda ya dace da aka haka ake san tawassuli da sunayen Allah ka roƙi Allah hannu ta'ala da sunayensa wanda suka yi daidai da ka lillahi al-asma'ul husna fadu'uhu biha Allah yana da sunaye masu kyau mafiya kyau ku roke shi da su waka roƙon Allah ana yin sunayensa mafiya kyau kuma kowace buƙatar ka za ka samu a cikin sunayen Allah a kowace yake da alaƙa da wani buƙatar ta idan ka duba za ka ga waɗannan sunaye al'azimul halim suna tattare da buƙatar wanda yake cikin damuwa suna da alaƙa da buƙatar wanda yake cikin damuwa a kawar da rashin lafiya ta dame shi yana buƙatar ya nemi wato mafaka daga wanda yake da cikakken fiƙa daga wanda yake da haƙuri da rahama ya tausaya masa ya yi masa abin da ya fi ƙarfinsa haka na in rashi ne in ba mene ne yake cikin irin damuwar da yake ciki yana da bukata ya kama kafa da wanda yake da cikakken iko ke da cikakken ilimi da haƙuri sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai cewa la ilaha illallah rabbul arshil azim babu abun bauta da gaskiya sai Allah ubangijin al'arshi al'azim mai girma anwayar jamhur wato yawancin malamai rawaito shi da biljari al'azimi rabu arshi al'azimi sai zama al'azimi na biyu sifa ce ta al'arshi din wato sifa ce ta al'arshi wato al'arshi mai girma al'arshi mai girma al'azim din sai ta zama sifarsa ce wadda ita ce ruwayar jumhur hakanan kalmar rabbul arshil karim za ta zo daga ƙarshe ita ma haka suka abin da ɗinta rabbul arshil karimi bijar lilmin ala annahu na'atun lil arshi sifa ce ta al'arshi dawudi wani daga cikin waɗanda suka yi shari'a sayar bukhari ya nakalto cewa akwai riwaya da ta zo da rufa a duka biyu a biyu ce la ilaha illallah rabbul arshil azim da kuma wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim bi dhammil mim sai zamana sifa ce ta ar-rabb wato Allah shine ma'abocin al'arshi ko shine mai girma kuma shine ma abocin al'arshi shine mai karamci saura ka zama in aka ce alkarimu ko al'azimu ya zama sifar ta ubangiji ce ba ta al'ashi. amma yawancin malamai abinda suka ruwaito shi shine biljam ta kira'a alkur'ani da ya zo rabbul arshil Al'azimu da rabbul arshil karim duk kira'ar jumhur ita ce biljam وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وليتشي قراءة جمهور مكرتها وقراءة ابن محيسن قراءة ابن كثير وقراءة تتضمى وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا الله لا إله إلا هو رب العرش الكريم تشيما قراءة جمهور رب العرش الكريم kira'ar waɗannan makaranta muhaisin da kafir yana ta rabbul arshil karim الله لا إله إلا هو رب العرش الكريم قل من رب السماوات رب العرش العظيم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم يريد قراءة الجمهور بالجر كسرة قراءة رواد أنا بكر أنت أبيك وصنا ينتدى رفعه wasu daga cikin malamai a yi da rufa'a din ya fi a kan a yi da jarra wato sai zama siffar ubangiji ce domin suna ganin cewa a siffar da ubangiji din da waɗannan kalmomi biyu ya fi a a siffar ta al'arshi a ce ubangijin al'arshi kuma shi ubangijin mai girma wace ubangijin al'arshi kuma shi ubangijin mai karamci ya fi a ce siffar ta al'arshin ce abubakar al'asar yana da wannan ra'ayi amma jumhur suna ganin ba haka ba lalle ya zama haka ba na farko ko da an yi rufu'ar zai iya zama sifa ce ta al'arshin da zama na shi ne abinda ake cewa alƙabto a yi ƙabta in na'ati idan ya koma khabar na mubtada mahzuf sai zama la ilaha illallah rabbul arshil karim ai wa huwal karim ko huwal karim ko huwal azimu eh? ونسينا كتانا القطع للمدح وللتنبيه اللهم ارحم عبدك المسكين وقال اللهم ارحم عبدك المسكين اللهم ارحم عبدك المسكين اي أيوة وهو المسكين زمن خبر نينا مبتدا محذوف دورك اما اني رفعت زي يا زبادي صفر تاع العرش شي بعد الله سنه كما صفه العرش انا ya fi zama kambama ubangiji sama da a ce sifar ta ubangiji domin idan shi al'arshin mai girma ne to ina kuma ga mai al'arshin hmm? saboda haka suke cewa wasu ma yi zaku lil'azimi bil'azimi akwa fi ta'zimi al'azimi ka sifanta wanda za a jingina masa girma da cewa mai girma ne to ya fi zama wato girma ba shi mai girma ce al'arshinsa mai girma ne idan har alhudu-hudu zai sifanta al'arshin bilkis shawala ha arshin azim to idan kuma ga al'arshin Allah kuma al'arshin Allah azim ne domin kursiyi da Allah subhanahu ta'ala ya ya ce wasu ya kursiyi wasu samawati wa da sammai da kasai duka kursiyi zai hane su wato za a iya zuba duk sammai da duka kasai gaba daya a cikin kursi ya haɗe su shi kuma kursiyu da za a jefa cikin al'arshi kamar an jefa robe ne a cikin sahara to kaga wani irin girma ne bai da shi to kuma wanda shi zai nuna maka girman shi mai al'arshi suka ce to a ce sifar ta al'arshin ce ya fi nuna girman Allah saboda ka ce sifar ta Allah ce to shi ne ce la ilaha illallah rabbul arshil azim al'arshi shi ne alal makhlukat shi ne mafi ɗaukakan halittu duka babu wani abu sama da shi illa rabbul izza shi kadai ne yake sama da al'arshi domin shi ubangiji subhanahu wata'ala sama da halittunsa duka yake to cikin halittu a cikin dukkan aflak makhlukat da Allah ya halitta al'arshi shine karshe ya sa jannatul firdaus ta ce ƙarshen aljanna to rubinta al'arshi zaura ka rabbul arshi al'azim shi da ubangijin al'arshi mai girma wanda wannan shi kaɗai zai tsoranta maka zai haska maka ganin girman allah da ake tawassulin da shi an jingina shi rububiyarsa zuwa ga mafi girman halitta daga cikin halittunsa idan rububiyarsa ta shafi mafi girman halittu daga cikin halittunsa shine al'arshi Allah na sarrafa al'arshi ko kuma al'arshi na ƙarƙashin halittar Allah subhanahu ta'ala) kuma ƙarƙashin ikon sai yake ina ga waɗanda ga sauran halittu ina ga mu kuma saboda ka kaga bawa yayi tawassuli da azama ta ubangiji ta kai gaya ta kai munta ta kai matuƙa don ya samu biyan bukatarsa idan za mu duba za mu ga kalmar la ilaha illallah ta maimaitu har sau biyu ko sau uku har sau uku la ilaha illallah rabbus samawati rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil azim ya Allah babu abun bauta da gaskiya babu abun bauta da gaskiya sai Allah ubangijin sammai ubangijin ƙasa ubangijin al'arshi alkarim mai girma ko mai karamci to babu shakka wannan idan muka duba za mu ga tawassuli ne da sunayen Allah da girmansa da matsayinsa da cikin ikonsa a kan yi yau bawa tallafi ya ga za masa ya yi masa abin da ke damarsa a nan za mu ga an nana ta la'ila a hasa uku domin ita ce jibon duk wani abin da za ka yi ta wasuli da shi wajen neman biyan bukatar ka wajen Allah babu kamar yarda da uluhiyarsa kai da cewa babu ba ka da wani ila musu shi da wani abun bauta wanda kake san shi so na matuka na ƙarshe kake tsoronsa tsoro na ƙarshe kake fata a wajensa fata na karshe kake wato dogaro da shi cikin dukkan lamarin kake mai da al'amarin ka gare shi sai shi wanda shine karshen abin da bawa wato shine mafi girman abin da bawa zai fuskanci ubangiji subhanahu wataala da shi wajen neman bukatarsa sannan sai kawo mana hadisin tirmidhi جاء في الترمذي عن انس رضي الله عنه ان رسول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر قال يا حي يا قيوم برحمتك استغيث a cikin jami'ar tirmidhi daga anas dan malik radiyallahu anhu shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza hazamahu amru idan wani al'amari ya dame shi kana sai ya ce ya hayyu ya qayyum ya rayayye ya tsayayye da zatinsa bi rahmatika astaghfir da rahmarka kawai nake neman agaji rahmarka kawai nake neman agaji wani hadisi tirmidhi ya fitar da shi kamar yadda ya faɗa haka da ibn sunni cikin littafin alamar amur yau wa laila ya fitar da shi a hadisi ne wanda tirmidhi ke cewa hada hadisun gari hadisi ne gari yana da rauni a cikin sanadinsa saboda a cikin sanadinsa akwai abdurrahman ibn ishaq wanda akwai hadisin da yake shi mara masa ba shine hadisin abdullahi dan mas'ud da shi ma ya zo da irin wani lafazi da shi ma yana da rauni wanda a sanadinsa akwai abdurrahman ibn ishaq wanda malamai suka raunana shi hadisi ne wanda yake Hassan da gairihi tabbatacce ne shin nasiruddin albani ya inganta shi a cikin sahiha amma nan akwai kuskuren jingina lafazin hazaba ko amuran zuwa ga tirmizi a ruwayar tirmizi ba haka take ba ruwayar tirmizi da take iza karabahu karabahu amrun ba hazabahu ba wannan hazabahu amrun ruwayar ibn sunni ce asalin wahamin an same shi shi ibn qayyim ya dauko shi ne daga daga malamin sa ibn taymiya bayin rahmatullah a cikin kalimat tayyib shi ya kawo shi da wannan lafazin shi kuma daman abin da ya gani a cikin littafin baya baya tsayawa ce sai ya sake dubawa sai ya dauko shi yadda yake illa iyaka da karakaran da ya kara kan abin da malamin sa yi ba ka samu kuskure a can shi ma sai ya zama kuskuren ya fito a cikin nashi aiki ba ka lafazin idza karabahu shine lafazin tirmidhi idza karabahu lafazin ibn sunni shine idza hazabahu da a ce ya kawo duka malaman biyu ya ce wa fi tirmidhi sunni misali da ya faɗi duka malaman biyu to da ba matsala sai a ce ya kawo lafazin ibn sunni amma ba tirmidhin kawai ya faɗa ba tirmidhin kawai ya faɗa to kaga bai kamata a ce kuma an ga lafazin ba na tirmizin ba ne wani hadisi shi ma yana daga cikin hadisai waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa yayin da wata damuwa yayin da ya shiga cikin wata damuwa ko wani abu yake gabansa yake sanya ga cewa ya gaba wannan abu cikin wato sauki da nasara yakan yi wannan addu'a <coughs> ya حي يا قيوم برحمتك استغيث astaghith ya to ya يا rayayye wannan sifa ce ta ubangiji sifatul hayat sifa ce sifa zatiya da sifofi wanda suke na zatin ubangiji subhanahu wataala kuma rayuwa ce da ba irin rayuwar duk mai rai ba rayuwa ce da ba ta da farko kuma ta da ƙarshe lam yasbiquha adamun wa yalhaquha fana a can baya ba a cewa babu shi kuma nan gaba ba za a ce babu shi ba saboda akwai shi tun fil azal sannan kuma ba zai yi kushi ba yana nan dole ita ce rayuwar ubangiji kaga duk wani abu mai rai da babu shi daga baya a same shi kuma daga baya za a rasa shi to kaga shi ko da an ce baka kai rayayye ne ko an nuna wani abu an ce shi ma rayayye ne to kai kanka ka sa akwai bambanci tsakanin taka rayuwa da ta mm. ko da a ce an yi tarayya a suna to amma hakikalin abin da ake magana a kansa akwai bambanci ba a kaɗan ba haka Allah subhanahu wataala ya sifantu da da kamalar rayuwa amma rayuwar dukkan wani mahaluki to da babu shi kai wa na billahi wa kuntum amwatan ay kuntum adaman mm. wani aya tana nuna cewa al'adam yutlaqu al-mayyit ala al-ma'dum abin da babu shi da babu kuma kwata-kwata fa ahyakum sana Allah ya yi ku ya samar da ku sun bai bi ku, sana karshe kuma za ku ku mutu sun bai yi ku sake na ya sake ta ya baraka rayuwa ce wacce akwai farkon ta akwai kuma karshen ta rayuwar Allah ita ce ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe ba ka wadda ita shi ne alhayu sannan sifar rayuwa cikar rayuwa ta salzimu dukkan sifofi na kamala nan ba zai zama cikakken mai rayayye ba sai ya zama cikakken mai iko mai ilimi mai kudura mai irada mai yin abin da ya gana ba da ka ce gashi mai rayayye ne amma baya ji to kaga rayuwar tashi akwai na kasa ce rayayye ne amma baya gani rayuwar tashi akwai na kasa raye ne da ilimi rayuwa ta shi akwai nakasa to shi kuma ubangiji raye ne mai cikakkiyar rayuwa ta kowace rana to tunda yana da kamalul hayat wa har tastalzimuka sifatul kamal kulliha sifofin kamala duka suna karkashin ta Allah da alhayyi sana ya ce ya hayo ya kayo kayo shi yau da ke tsaye da zatinsa ganiyun bi zatihi ma'ana baya da bukata gurin kowa kowa da komai kuma yana da bukata gurin sa shi ne ma'ana ɗaƙiyo shi bai da bukatar kowa ya yi wanda su an tumul fukara wa ilallah Allah wa gani hamid ku ne kuke da bukata a wurin Allah wato dukkan wani maluki bukatarsa iftirariya ce a wurin ubangiji yana da bukatar ubangiji subhanahu wata'ala yana da bukata a wajensa amma Allah ba bukatar komai a gurin kowa Dole ta ce ma'anar alkayu alkayu wanda yake tsaye da zatinsa ah, sannan ce bi rahmatika asnafin bi rahmatika gabatar da aljarwar majrura da rahamarka da dake neman taimako ya dullu ala ihtisas ay akhussuka akhussu al-istighathati bi rahmatika da ka kadai dake neman taimako na bada neman taimako da kowa a cewa bi rahmatika astadithu bi rahmatika rahama sifa ce rahama sifa ce ya nuna cewa sifofin Allah za ta sani to za ka ce kana neman agaji da rahamar Allah rahamar Allah ɗin ta ce Allah ne ba wani abu ne daban kama yadda mu'tazila suka rika hararowa suka rika korewa Allah sifofinsa sifatul ma'ani sai su ce duka sunayen Allah asma ne asma'u zawad ne yau la ta ala ala sifat saboda suna ga yi haka zai yu'addi ila al-qawl bi ta'addud al a ce ga Allah kadimi ga sifarsa kadimiya to ya zama kadimin ba dai bane kenan to ya zo alloli da yawa ne so ka shi kuma Allah ɗaya ne saboda haka ba za su ce qadirun bi qudratihi ko sami'un bi sam'ihi ko basirun bi basarihi ba eh? to gashi nan yana cewa bi rahmatika astaghith ya zai istighatha da abinda ba Allah ba saboda rahamar Allah ce Allah din kansa yana neman agaji eh, eh, anzalahu bi ilmi bi ilmihi a hmm. ga ya nuna Allah yana da iliminsa bayan kasancewarsa alim kuma yana cewa to alim yana nuna yana da ilimi hmm. ah, a nan ya nuna cewa ubangiji su bar wata shi kadai ya kamata ka nemi agajinsa akan abin da ba mai iya yi maka shi ila akwai abubuwan da wani zai iya yi maka saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi wannan kudura ya bashi wannan damar ka zo ka ɗauka wani abu mai nauyi ba za ka iya ɗauka kai kaɗai ba ka ce wani a gaza yana tare da kai yana kusa da kai yana da allah ya bashi wannan damar zai iya kama maka ya ɗora maka a ka ko abin hawanka eh, ko wani abu ya faɗi na ka ce mai komo taimaka ka mai komo wannan yana ƙarƙashin abin da Allah ya ba wa ɗan adam ba ma ka nemi taimakonsa a kan abin da ba baya cikin ikonsa to wadda ta ce kamar ka nemi taimakon wanda ba kwata ne ka zo faɗuwa ka kira sunan wani ko dai yana dare ko ma ya koma ga Allah ciki da ya koma ga Allah shi ne eh? ka zo ka faɗuwa ka ce shehuwa na aka samu to kaga na farko dai ba tare kuke ba ko da yana nan da ransa kuma yana najeriya ko yana kano daga kai kana da rijiyar zaki ka tuntube za ka faɗi ka ce shehuwa ne shehuwa da nan bai ma san kana yi ba to kuma ya zama ba ma a kana yake ba ba ma a najeriya yake ba ila ba afirka yake ba ila ba ma a jin yaranka shi balarabe ne kai baki da shi bai san a kaza shi bai ba san wani a kaza ba ba kira da bai san da wannan yaren ba haiku ba ga Allah ko bai san ma da shi ba to kaga wannan abu ne Allah ka zai iya wannan to in kai wannan to ka ka bar abin ah, wanda yake cikin rashin lafiya yana bukatar taimakon Allah ya bashi bashi lafiya idza maridtu fa huwa yashfi idan ne rashin lafiya shi zai likita ko ma'aikacin jinya wanda sai dai taimaka maka da abin da zai iya ce maka ga magani ga abin da amma wanda zai baka lafiya shi ne Allah ce al-tabibu Allah Allah shi ne cikakken likita shi yake bada magani ce fahuwa huwa fa huwa shi kadai ne yake da lafiya za ka duk sauran abubuwan wasa'i ne wasila ce sadadi ne ubin sauran da ta'ala ya ce ka nema a gurin wanda ya sani ya baka amma kuma ƙarshe da ni baka lafiya ba kwa wani ba ba ga wurin shi kaɗai za ka nema wanda ya rasa haihuwa yana neman haihuwa zai iya zuwa likita ya duba shi ya ba shawarwari ya ba shi babu guna akwai wanda duk babu laifi amma daga karshe bai ba da haihuwar shi ne eh lillahi mulku samawati wal ardi yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhu dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun hakim saboda ka ubangiji subhanahu wata'ala shi ke yin kyautar ga yaya ya baka ko ya baka duka ko ya hana ka duka shi yasa ya ce shi ne alimun masani do abin da yake yi da ilimi yake yin sa kaga ya bayar da ilimi ya bayar in ya hana da ilimi ya hana ya san dalilin da ya sa ya hana kai ba lalle ka sani ba kuma qadir shine mai iko akan komai da abin da kake ganin ba zai yi ba zai yi a sa babu abin da ba zai yi a sa ba haka ubangiji shi ke bayarwa ka zo ana yaki ta na ɓangato gurinsa kaɗai ake neman nasara neman nasaru illa illa. Allah yana faɗar sifar sahabbai lokacin da ake kin yaƙi istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum istastaghithuna rabbakum ba ce istastaghithuna rasulakum ba da cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su haka ce istastaghithuna rabbakum da kuke neman agajin ubangiji to haka ubangiji subhanahu wataala shi kadai ake neman agajinsa akan abin da ya kadai da aikata shi bai ba wa ba ikonsa eh, saboda ba daidai bane mutum ya je gurin wani cikin kabari ya ce yana neman haihuwa ko yana neman wadata ko yana neman kaza ko yana neman kaza wanda in yi haka ya yi shirka da Allah ya haɗa Allah da wata ala da saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama a nan shi a karan kansa ga abin da ya koyar cewa da Allah kadai bi rahmatika kaddamar da wannan ga wanda suke jin larabci taqdimul jari wal majrur ko taqdimul ma'mul al'amil hiya dullu ala ikhtisas kamar ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka kai kadai muke bautawa kai kadai muke neman taimakon ka ma'ana ba ma ne bauta ma wani sai kai ba ma neman taimakon kowa sai kai ba ka ce taimako a nan ana nufin abin da Allah subhanahu wata'ala bai ba wa kowa ikonsa ba to ba neman su gurin kowa sai gurin Allah haka wani in kai na kai masa wannan sai ce to zan kana rashin lafiya ba za ka sha fanadol ba ba za ka shafa rasu ta ba ke ka yadda ka shafa rasu ta paracetamol amma ba za ka kira wani ya taimake ka ba ko annabi ka nuna ta paracetamol ya fa annabi ke kaga wanda to irin wanda wanda ba ku ciya za ka yi ai ba ta kai in ka sha paracetamol dole ka ko ka sha paracetamol din dai waye zai baka lafiya Allah ne to kuma shi ya ce sha paracetamol ba shi ya ce ta dawo ibadallah inda Allah halamin zirga ila zalahu dawa annabi ce ku nemi magani ya ku bayan Allah babu cutar da Allah saukar face ya saukar mata da magani haka shi ce ka nemi magani to da ya ce in muka zo faduwa ko muka tashi wani bala'i kira sunan wani ba sai ya gaya mana nan ba tunda bai gaya mana bayanin wannan ba da cikin al'asbabun الشرعية ومن أسباب إلي بي أكو الأسباب الشرعية أكو أسباب القدرية أسباب القدرية الكونية أسباب الشرعية سوني إلهم وأن إلهم سؤال دعاء إلهم أتشي إنكاء بنا أكو أسباب الكونية القدرية shine abinda aka wada aka ga cewa wannan an sha kaza yana magani wanda aka sha kaza yana magani wannan ba sai an samu nasi ba cewa an ka sha in ka sha ruwan zogale zaka samu kaza ko ka ba sai an kawo ta aya da take zogale ba qur'ani duka ba zogale amma ba ka dama in ka gwada ka ga yayi shikenan amma karshe ne ka kudurci cewa Allah shi zai ba wani ba to anan za mu ga a abin da ya shafi neman Allah subhanahu wataala ya taimaka wa bawa wajen ya shirye masa wata damuwa ko ya yi masa wata damuwa ko ya fitar da shi daga wata damuwa zai sa ya faɗi wannan to menene munasaba tsakanin alhayyu da alkayu da buƙatar mutum ta yi masa damuwa idan muka duba a zadin ma'at da ibn da shi wannan malamin da muke karanta littafin sa cikin zadin ma'at ya yi fasiri wanda ya faɗi ta'sir tasirin waɗannan zikirai a wajen abubuwan da ake neman taimakon Allah a kansu wato cutukan da ake neman ubangiji su wani wata'ala ya yaye su ko ya ka tallafi wajen ɗauke su to ya zo da wannan wannan addu'a yake cewa wa fi tasiri kauli ya hayu ya kayo bi rahmatika astaghith fi daf'i hadha da munasabatu badi'a ita akwai munasaba wato akwai dace mai ban sha'awa tsakanin wannan addu'a da kuma cutar da mutum yake nema Allah ya yi masa cutar damuwa ko wani abu da ya sako shi gaba ce akwai munasaba akwai wata dacewa tsakanin waɗannan sunaye da wani addu'a da bawa yake yi ce fa inda sifatar hayati latin da jami'i sifatil kamal kamar yadda muka faɗa sifar rayuwa ta ƙunshi dukkan sifar kamala ce Allah rayayye ne to cikar rayuwarsa shi ya zama yana da sifa ta kamala gaba daya ya zama da babu abin da yake kamala ne bai sifantu da shi ba Da in ya zan akwai wani abu kamala Allah bai sifantu da shi ba to rayuwarsa ba ta zama cikakkiya ba saboda ka duk wani abu kasar kamala ce ji gani eh, rada, nufi kudura duk wani abu da kasar kamala ce to in ka ce Allah yana da cikakkiyar rayuwa gare shi to ka sifanta shi da wannan sifa ta kamala yace mustalzimatul laha sun wannan sifa ta alhayat ta lazimci dukkanin sifofi na kamala yace wa sifatul qayyumiyya sifa ta kuma alkayyom da yace kayyom sifar qayyumiyya din nan mutazamminatun li jami'i sifatil af'al ta kunshi dukkanin sifofi na aiki wato Allah yana iya yana da ikon yayi komai duk kuma wani abu da ka sani na cikar kamala a fuskar ta fuskar aiki to Allah ya sifantu da ita Allah ne mai halitta Allah ne mai jujjuya halittarsa mai sarrafa ta yadda yake so ya daga ya sauke duk abin da ya gada ma yana yi to kalmar alqayyum tana nuna wannan ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم ce saboda haka ne ma ya zan ismullahi al'azam wanda idan karo Allah da shi zai ansa ka tambaye shi zai ansa maka zai baka shine wannan alhayu alqayyum ina makaranta a baya hadisin Anas da hadisin Abu Barzah al-Aslami ne cewa yana addu'a cewa Allahumma inni tsaluka biyar na lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'u as-samawati wal ard har zuwa karshe to kaga a ciki ya sifanta shi da al-hayyu al-qayyum annabi ya ce wannan ya roki Allah da sunan idan aka shi da shi sai ya bihi bihi ya roƙi Allah da sunan da idan aka roƙe shi da shi sai ansa aka tambaye shi da shi sai bayar ceto saboda mai saboda ya kunshi wannan alhayu wal sai ce walhayatu hayatu tamma ita kuma cikakkiyar rayuwa tawaddu jami'al alam wal asqam ta kishiyanci dukkan wani abu mai radadi ko dukkan wani abu mai ciwo saka ka ce Allah yana da cikakkiyar rayuwa ko ga wannan yana da cikakkiyar rayuwa to kaga ba a tunanin cewa yana tare da wani abu mai ciwo mai damuwa mai cutarwa tare da shi saboda in ba haka ba to zai rayuwar ba ba cikakkiya ba ce ولهذا da كملت ta hayatu a كملت حياته اهل to saboda haka ne lokacin da rayuwar yan aljanna ta zama cikakkiya ala zai ba wa yan aljanna cikakkiyar rayuwa sai ya zama na lamiyar yalhaqhum hammun wala ghammun wala hajji sai zama da ba za su taba damuwa ba su shiga damuwa da gunzuma tashin hankali ba saboda cikakkiyar rayuwa gare su alhamdulillah alladhi azhaba anna alhazan inna rabbana la ghafurur rahim godiya ta tabbata da Allah wanda ya tafiyar mana da damuwa saboda wanda ya shiga aljanna shi ke nan ba shi ba maganar damuwa ga wani abu wacce ya dame shi ga wani abu ya ce ya shi aka ba wani ba ba shi ba hmm. Hmm? ko ya aka ba shi kaɗan eh? babu wannan haka ko bai ka gani da godiya kawai za ka yi mm. ya yi maka har ma ka rika tunanin har ma ka rika mamakin Allah ya ne za a ba wannan Allah so ka ga ba magana da yake bakin ciki ba baka ba eh? to haka dan ka ziyarci dan uwanka a gidansa ka ga aljannarsa ta fita ka ba za ka dawo ba kai ma kana ganin kamar ba wanda ya fi ka to saboda saboda kamalar rayuwa da Allah ya basu ba su samu damuwa ba wala shay'un min al babu wani abu da cutarwa da zai same su sai wannan ya kula da wayarsa hmm. saboda ka babu wani abu na cutuwa da zai cutu da shi <coughs> ko ya rashin lafiya ko ya samu ciwon jiki ko wani abu ce wani usarar hayati ya zurru bai af'al idan ka ce mutum yana da tawaya a rayuwarsa to wannan zai kawo cutarwa ga ayyukansa haka akwai abin da ba zai iya yi ba haka in yana rashin lafiya abin da ya saba yi lokacin da yake da lafiya ba zai iya yi ba to sau in aka ce yana da cikakkiyar rayuwa kaka kenan ba zai samu rashin lafiya ba don ya samu rashin lafiya akwai abin da ba zai samu yinsa ba ba kura ba فالحي المطلق التام تام الحياة لا تفوته صفة كمال البتة ce rayayye mai cikakke rayuwa babu yadda za a sifar kamala ta kubuce masa gaba daya samsan babu sifar kamala za ta kubuce masa والقيوم la ya ta'azzaru alaihi fiilu ممكن فعل wanda kuma yake alqayyum ne to babu ko abin da zai kasa yi to dan haka kaga tawassuli فالتوسل بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال نعم kaga ashe kai tawassuli da waɗanda sifofi guda biyu na alhayu da zai zama yana da tasiri matuka da gaske wajen ya kawar maka da abin da zai cutar maka da rayuwarka ko cutar maka da ayyukanka wanda zai cuce ka a rayuwarka wani abin da zai taso ya dame ka a ranka ko kuma a jikinka ya dame ka bayan da ka roƙi Allah da waɗannan sunaye guda biyu waɗanda suna nuna cika cikakkiyar rayuwa cikakkiyar wadatuwa cikakkiyar iko kamar kana cewa ya ubangiji kai kake da iko kake da cikakkiyar rayuwa ni ma dan san mun a yayi mun abin da yake damuna wannan damuwar da nake ciki ta tafi abubuwan da nake iya yi na kasa iya yin su abubuwan da na rasa in samu duk dai kana tawassuli da waɗannan sunaye nashi kamar ka ce yaron zaɓa urzuqni ya mai arziki ya man da biyadihi khaza'inu samawati wal ard ya wanda taskokin sammai da kasa suke hannunsa ni ma dan samu kaga ka roki wanda shi yana da abin tunda ma kullu ila la yuti aka ce wanda ba shi da komai baka ce maka shi kuma karabe ke ba da abin ce maka ka san ba ta lokacin da ba ka yi kawai eh. to saboda ka roki mai akwai saboda zai iya maka abin da ya so to za ka in ka duba sai ka ga akwai munasaba akwai munasaba to shi yasa cikin hadisin Aisha eh, annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa ta bude sallar dare yake tawassuli da rububiyyar Allah subhanahu wataala Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil samawati wal alim al wa shahada anta tahkum bayna ibadika fima kanu fihi ikhtalifun ihdini liman ikhtalifa fihi min al-haqqi bi idhnika innaka tahdi man tasha'u ila kaga yayi tawassuli da rububiyar ubangiji akan waɗanda rububiyar ubangiji ga waɗanda mala'iku waɗanda al'amarin rayuwa yake hannunsu ma'ana al'amarin rayuwa ta ɗan adam mala'ika jibrilu shi ke towa da wahayi wanda da shi ne ɗan adam yake samun rayuwa ta ta zuciya samu abin da allah ya ce san abin da allah ya hana zuciyarsa za ta yi haske za ta yi rai haka jibrilu wa mika'il mika'il shi ne wanda yake Allah ya ta masa da arziki saukar da ruwa fitar da tsirai da ruwan nan ne gangan jikin da za ta rayu babu ci da sha da ba zai rayu ba daga shi ba wani abu na nau'i na wani dangi na rayuwa a hannunsa sana israfil shi zai busa wanda mutane bayan sun mutu in busa kuma za su sake dawo musu da ransu daga shi ba yana da alaka da wani abu da ya danganci rayuwa wasu eh, tawassuli da waɗannan saboda mai ubangiji su wata ala ya bashi shiriya akan duk abin da mutane suka yi sabani a cikinsa za ka za mu ga dukkan addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam da tawassulin da yake yi da sunayen da yake tawassuli da su za mu ga akwai alaka cikakkiya tsakanin sunan da zai tawassuli da shi da bukatar da zai fada to wanda bai san wannan ba sai tara gamza sai ɗauko su sunaye da ba su da alaka da abin nan za ka in ana san addu'o'in tarawih na za ka ta jin abin mamaki ta jin limamai malam eh, kawai inda ya shiga ba ta nake fita ba ya eh, eh, Allahumma dabbirhum wa zalzilhum bi rahmatika ya arhamar da zalzala su ka dammara su fada ka kawo zilzali girgiza ne kuma ke ta rama sai dai ya ƙawiyo ya aziz kaga ka kawo kowa da izza kaga ta yi daidai da wannan abin da kake da eh saman ka bi addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam ka kaf to ka ga cewa duk wata addu'a iya yi to ka duba sunan da ya kirawo ka tsaya ka yi tunani sai kaga akwai munasaba akwai wanda da ce tsakanin abin da ya kirawo suna da ya kirawo da bukatar da yake shi ne ma'anar falilai asma al na fada uhu biha shi ne sirrin gara san sirrin yi wanda shi ne sirrin وفيه an abi أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم آه، وفيه أيضا حكى لك أتشكين سدي آه، في سنن الجامع الترمذي عن أبي هريرة لقى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقى النبي صلى الله عليه وسلم annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ahammahu al-amru annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan abu ya ya dame shi rafa'a ra'sahu ila as-sama'i sai daga kanshi sama fa qala yace subhanallahi al-azim riki ya tabbata ga Allah mai girma wa idza ijtahada fi du'a'i idan kuma ya yana wato ya kai matuƙa wajen addu'a kala yakan ce ya hayyu ya qayyum ya hayu ya kayyo wannan kamar da cikin tirmidhi ya fitar da shi uh, kuma da ya fitar da shi ya ce gharib hadithun gharib haka nan albagawi a cikin shanu sunna shi ba da ya fitar da shi ya ce hadithun gharib hadisi ne mai rauni sosai wannan uh, a cikin salsalarsa akwai ibrahim ibn fadl maula bani makhzum wanda malamai sun ittifaki akan rauninsa ibrahim uh, ibn fadl maula bani hadisi ne na da rauni matuka da gaske eh, ya kawo shi ne kawai saboda lafazin ya hayo ya kayo da ya zo a cikinsa duk cewa ya zo ne a kan izista da du'a ya kai matuka wajen addu'a amma hadisan da suka inganta sun wadatar ba a da buƙatarsa sai hadisin gaba hadisin abu dawud al abi bakra ta anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kala da'awatul makrubi Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aynin wa aslih li sha'ni kullah la ilaha illa anti daga ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'o'in wanda yake cikin damuwa ke cike da damuwa shine Allahumma rahmataka arju ya Allah rahmarka kawai nake fatan samu wala takilni ila nafsi tarfata aynin kada ka barni da kaina daidai da kyautawar ido wa aslih li sha'ni kullahu ka gyara mu al'amura na dukansa la ilaha illa anta babu abin bautawa da gaskiya sai kai ah, insha Allah wannan karatu na gaba sani ba karatu na gaba zai yi ko insha Allah Allah sa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya a subhanahu wata ala ya yi mana gamdakatar da kuma ɗane ne wani je babu lada ta kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabi na muhammadin wa alihi wa sahbihi sai karatu na gaba insha Allah